kamar ya daga wasa ne na zo ne ki warware ne na al'amari na zafa daga wasa ka ɗaura auren a makaranta kuma haka shaidu har su da an kawo kun sha ni ne nan waliyin ka ko ba haka aka yi ba munafiki ƙarya yake yi ni ma nake ƙarya mu fida tafi da yarinyar nan kawai don wallahi tallahi ba fa zan iya ci da yarinyar nan ba ni ba zan ci gaba da ci da yarinyar nan ba tunda kullun loka ɗaya take ci a gidana kika cinye kayan cikin ta uh, uh, wannan ɗinta tambun da nake son da Allah a raba shi kashi hudu a bar mata ɗaya a cire uku kufida ya yi miki magana kina so ki wuce kaga malam dan Allah ya kai hakuri saboda yau lokacin Mu ci ka raba da ke da shi yaya aniyar zama da ke babu mai raba ke da shi ke ya ba mu kullum zuciya dan bakin ciki sai ya mutu tabbas ce gaskiya ne yau na tabbatar da abin da nake zargi Adam umarni shahararren matashin hazin fasihin director Mr. Abba Dan ino